ka sami kuɗinka. Da rashin jayi akan bar araha. Jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa. Salihu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. In firar da muka yi akan man fetur, wani babban jami'in ƙungiyar dilalan man fetur ɗin ya kawo shawara gwamnati ta cire tallafin da take bayarwa. A cewar sa? hakan zai kawar da munamunar da ake yi yanzu, kuma man fetur ya wadatu a ƙasar. Domin samun ƙarin fahimta, shirin ya gayyato Malam Ahmadu Manu, wani masani kan harkokin tattalin arziki, kuma mai hada-hadar hannun jarin kamfanin Najeriya a kasuwar sayar da jari. Mun fara firin da na fara da tambaya kamar haka. A matsayinka na masanin tattalin arziki, shin ya kamata a cire tallafin mai yanzu? Ai, yadda inda muka hito ɗin, ya riga ya zamanto mutane sun sa tsoro a cikin zuciyarsu da cewa wannan tallafi ɗin kamar shi ne ke sa suna samun mai da sauki. Mm-hmm. ko kuma harkokin kasuwanci suna ci gaba da sauki. To. Amma ainihi ko da an cire tallafin mai ɗin nan. Hmm. Gaskiya a ɗan lokaci kaɗan kahin su 'yan kasuwa su shishirya kansu su san cewa ba wani kwabo da zai shigo musu daga gwamnati su shirya da bankuna da masu basu aron kuɗi su kuma shirya da takamaiman kamfanin da za su rika sawo tataccen mai ɗin zuwa Nijeriya. Mhm. Shi ɗaya ne zai sa mai ɗin ya hau sama kaɗan. Ya hau sama kamar yaya, ya yi tsada ko kuma? Ba tsada ba sosai, ya ɗan wuce farashin da gwamnati ke sai da shi a yanzu. To. Domin kafin su shirya yadda zai rika zo musu akai-akai za a ɗan samu rarashi. ya zamanto kamar babu shi a kasuwa ne wannan kuma yakan faru ne domin sai sun shirya takardu da agreement da shirye-shiryen cewa kai za ka bani a lokaci haka akan haka kuma in farashi ya haka za ka sai dai sun yi wannan irin shirye-shiryen nasu na 'yan kasuwa to wannan ɗan lokaci ɗin nan shi zai sa a ɗan samu ragowar mai ɗin da ke shigowa Najeriya sai don rashin shi ɗin ba don wai ya ƙara kuɗi daga can ko kuma kawo shi ga mai siyi ɗin ba ne zai sa ya hau sama sai dai don ɗan wannan lokacin da zai zamanto babu shi isasshe a cikin ƙasa to zai ɗan hau sama amma a ba da wata biyu zuwa uku za ka ga cewa mai ɗin ya zamanto ga yanan ko ina sai dai farashi ya zama daban-daban ko yanzu kuma da gwamnati ke sa hannu ɗin Mm. ai farashi daban-daban yake in banda manyan birane din nan na Nigeria mm. eh, su Lagos Abuja Kano ma wani lokaci baka samun shi haka nan Kaduna ma haka nan sai da Lagos da Kano ne da Lagos da Abuja ne kawai farashin gwamnati yake koyaushe yana nan ko su kuma cikin city din in ka ta ta waje daga cikin city din za ka ga cewa farashi ya hau da kaɗan. Malam ahmadu in ka duba nan kasuwar duniya, Mm. Farashin mai fa ya faɗi, kuma tun da ya faɗi farashin mai bai faɗi ba a cikin Najeriya. Me ya jawo me ya kawo haka nan? Abin da ya kawo masu amfana da shi sun yi yawa. Kuma gwamnati sa hannun da ta yi shi ya sa balulluɓa ɗin ta yi yawa. In gwamnati ta cire hannunta, mai dai fetur ba mai shan shi, diesel ba mai shan shi, duk abin da mota ke aiki da shi ba mai amfani da shi. ba yadda za ka aje shi shekaru da shekaru ka ce kana kana ɓoyo har ya hau sama domin yana na yana shigowa ne don haka dole ne ka saida so dole ne ya zamanto cewa farashin nan ma idan gwamnati ta cire hannunta dole ya waɗu ƙasa hmm. dole ne zai zama kamar yadda yake na sauran duniya To me yasa mu ba mu samun irin wannan a nan a kasar a Najeriya ba a samun irin wannan abu? Sa hannun gwamnati. Ku domin ba hannun gwamnati ne a nan ko? Eh don san ba ba ruwan gwamnati, gwamnati ta cire hannunta. Yan kasuwa ke harkar su. Kasuwanci daman na yan kasuwa ne ba na gwamnati ba ne. Eh wato in ka je eh? wannan wurin ya maka tsada sai ka bari ka je wani wurin. Sai sai kai wani wuri kai. nan ma Benin Republic. Ai haka suke. don da yana sai da kaza wannan yana sai da kaza sai in ka duba ka ga wannan yana sai da ka lura wancan yana sai sai ka koma wajen wanda ke sai da da sauki shi kuma mai yin sama ka kai mamakin ka dawo da murishka da ya saukar da farashi shi hmm. don shi ma son yake sai da aje ya so wani don nan riba take ba wai aje shi ne yana kallon shi ba ya sa farashi ya tsaya da farashi din so haka idan gwamnati ta cire hannunta a nigeria. dole ne farashi zai zama daban-daban daban-daban daban dole ne waɗanda ke lagos inda mai ɗin ke zuwa da waɗanda ke port harcourt farashin su yana namu sauki bisa mu da ke cikin eh, eh, ƙasa eh, muna arewacin Nigeria. Dole ne ko kuma a cikin arewacin Nigeria farashin zai rika canzawa daban-daban daban-daban. Duk ya kasance ga yadda mutane suka so mai ɗin wannan mako ko wannan zubin da suka so mai din idan da sauki a can zai zama da sauki nan idan suka koma ya dan hausa ma za su ƙara muna ya hau dan sama kaɗan su ma can haka turai suke masu refinery din in sun sun sun so crude din danyen eh, mai din suka ga da sauki lokacin da suka so in suka gama sarrafa shi za su saida shi da sauki su ma idan suka so shi da tsada in suka sarrafa za su saida da ɗan tsada To haka ya kamata eh, kasuwa ta eh, zama. Eto eh, malam. Kasuwar gaskiya kenan. Eto malam Amadu bari mu koma kan wasu harkoki. Idan kamar idan idan na fahimce ka. Tsadar kaya gwamnati ce ke haddasa shi idan har da hannun gwamnati ciki. Eh. Eh haka zan ce. Haka zan ce domin idan gwamnati ta bari. Hmm. Kowa ya yi kasuwanci yadda ya kamata ya kasuwanci. Mm-hmm. Dole ne farashin abubuwa ya sake daga nan zuwa can kuma wannan zai sa kowa waɗanda 'yan kasuwan da ke wannan sashi na kayan da suke saidawa ɗin dole ne su ma su lura da ai suna da waɗanda ke hada-hada tare da su kai ba za ka so a bar naka kai ne koyaushe da tsada ko kasuwa hake ordinary kasuwa hakan ga wannan na sai da tumatir wannan na sai da ko kasuwa da tsada wani lokaci za ka saukar don ka cimma wancan da ke kusa da kai don ka san in ka koma kila ribar da baka ci yanzu za ka same ta nan gaba ta haka kasuwanci yake amma gwamnati ta zo ta sa hannu ta rike sannan su kuma yan kwadago koyaushe aka yi magana za a cire wannan hannun jari abin ga din taimako din da ake sawa din sai ga yan kwadago yan kwadago eh. sun tashi suna ta kuwa suna ta da lokacin da jonathan ya ce zai cire shi ina aka aka shotin ina aka ruhe nigeria da tun sannan aka cire wannan abin da yanzu kowa ya huta da wahalar mai din kuma kaya kowa ya san yadda zai rika doka kashi farashi ya zama ya kusa zama daidai yadda kowa yake bukata ya zama eh, har yanzu ina kan wannan tambaya tawa wato eh. haɓakar tattalin arziki Eh. baya samuwa idan gwamnati ta yi kane kane a harkokin kasuwanci ba ya samuwa wai mai ke haddasa haka aikin ta bane kasuwanci to gwamnati aikin ta ta sharaɗa hanyoyin da za a yi kasuwancin nan kaman kaman su wani irin hanyoyi eh. kenan kamar kamar ta ce eh, wannan tsari ga yadda zai Malam Ahmadu na gode da zarafin daga bani da muka soma wannan tattaunawa. Jama'a za mu dakata a nan, sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Cubahiro Deodone wanda ya shira mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi ya kashe suka suna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai